Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ƙaddamar da sabon kamfanin sarrafa shinkafa da zai taimaka wajen samun sauƙin shinkafar a tsakanin al'ummar ƙasa. da yake zantawa da muryar amurka gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello ya ce an buɗe sabon kamfanin sarrafa shinkafar ne a garin bidda a ƙarƙashin wani shiri na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar niger da kuma gwamnatin tarayyar najeriya sannan da ƙasar koriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani mun bude kamfanin gyaran shinkafa wato rice mill a bidda kuma ni na tabbata wannan ya ɗaya daga cikin irin ayyukan da muke so yi na ci gaba da karfafa aikin kayan amfanin noma da kuma samun jama'a aiki wannan shi kamfanin mun zo da mutanen federal ministry of agriculture da kuma mutanen koriya da su masu gaba da gudunmuwan yin wannan rice mill din Ah, yana yana tace shinkafa ya gyara shi ton ɗaya da rabi kowane awa so mun zo an tada mashin an kunna mun gani ya abin zai kasance wurin sayar da shinkafan nan gwamnati ne za ta sayar kuku akwai wani tsari da aka yi eh yanzu maganar da muke tun da ke ba mu kaɗai ba ne ba hada ah, hada gwamnati tarayya na farko muna maganin yadda za a sa irin dokokin da za a sa a zaɓi kamfanin da za su ɗauki wajen su kula da wajen su kuma kamfanin sun dauka za su dinga sayan shinkafa hannun mutane suna suna maimakon su dinga shigo da shinkafa daga waje a halin da ake ciki dai tuni kungiyoyin manoma a jihar Niger suka yi maraba da zuwan wannan sabon kamfani da suka ci zai taimaka wajen ci gaban manoman musamman na shinkafa Alhaji Shehu Galadima shine shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma a jihar Niger. Manoma musamman zai buɗe musu hanya aiki muna musamman zai kara musu alfaga arzikinsu sannan ƙasa baki ɗaya za a samu tata abincin ci kuma za a hana shigo da shinkafa kuma daga ƙasan waje bayanai dai sun nuna cewa najeriya na buƙatar ton miliyan tara a duk shekara kafin a samu wadatuwar shinkafar a tsakanin jama'a inda a yanzu alƙalin suka nuna cewa ton miliyan biyar ne ake samu a duk shekara na shinkafar da ake sarrafawa a najeriya A yanzu dai jama'a na cike da fatar ganin sabon kamfanin sarrafa shinkafar na jihar Niger zai taimaka wajen cike gurbin na miliyan tara da ake bukata a Najeriya. Sannan kuma ya taimaka wajen rage farashin shinkafar da a yanzu ya hau sama a kasuwanni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.